الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما سسر رمو لكما كلمو تاكفر يا muna muku barkar da zuwa cikin wannan darasi na alkur'ani tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake zuwa muku daga masallacin mai martaba sarkin gombe a daidai wannan lokaci ba yau 22 ne ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama 1441 kuma muna kan ayata wato goma sha takwas a cikin wannan sura ta isra'i <clears throat> za mu karanta wato kamar haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مظلوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الحمد لله jiya mun tsaya ne akan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wanda biya kasance yana son magaggauciya ita ce wato duniya al'amarinsa ya komai na duniya ne wato shine ne ya so magaggauciya allah ya kira ta da magaggauciya da kuma sunanta duniya saboda malamai suna cewa aduna an tafina mana tana gab da ta kare tun daga sunanta ake cewa makusanciya wajen karewa lahira kuma ita ce abuka abinda tafi wanzuwa shi yasa idan ka zaɓi duniya sai a ce ka zaɓi mai karewa duk abinda ka aikata shi don duniya to shi kenan ka yi aikin da ba zai kai ka zuwa ko'ina ba mun ga a maganganun da aka ruwaito da cewa ita duniya a gida ne na marar gida sannan kuma wanda ya tara wata dukiya don ita to shi kenan ai ya tara ma dukiya ce ga wanda ba shi da dukiya mana kenan duk abin da ka tara a wannan duniya ka tara ma abin da zai kare shi yasa ya ce ya ga wato waɗanda ba su da kan gado kamar waɗanda ba su da hankali suna ne suke ta ƙoƙarin duniya tara ta wani mai waka yana cewa a ya zafi nan liman ta jima'ar duniya wa'anta ta mutu ya ce ya kai wawa rafkanan ne wanda ke yin komai don duniya gawa kake tara ma duniya bayan kai za ka mutu almuhimmu a nan abinda ake son ka gane shi ne ba cewa ake wai ba za ka nemi kudi ba ka nemi kudin domin ai lahirar ai duniyar ita ce mashukan lahira a nan ake shuka lahira can in an je girba za a yi da haka in kai amfani da dukiyarka ta hanyar da ya kamata to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya baka aljanna ai shi yasa ma Allah yace, ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah yace na saya ko mu'mine sun saya wato abinda suka saya sun saya aljanna da kawunan su da kuma dukiyoyinsu bi ma'ana shine sun sai wannan za ko sun sai lahira da wannan dukiyar tasu da kansu za su yi jihadi da kansu za su dauki dukiyar su ciyar dan Allah za su yi ayyuka da kuɗi don Allah to wannan shi ne amma akwai mutanen da su ba su da wani buri sai dai su ga sun tara duniya ko Allah ya zo yana son a taimaka a kan addini ko mabukaci ko wani abu mai kama da haka za ka ga ba ɗabi'arsa ba ne wannan wannan ya zama to duniya ita ce ta rinjaya to sa'an nan kuma za ka ga wani ƙoƙarinsa kullum in dai abin da zai aikata bai samu kuɗi ba a cikinsa to ba zai yi shi ba don haka zai ga kamar sallah ma yana ganin ya kamata da a ce an biya shi saboda haka in ba haka ba shi to sallah yana jin kuna kira sai dai kawai a yi ta a kare kuma ba zai zo ba saboda kawai muhimmancin da ya ba mu duniya da kuma kaskancin da ya ba ma wato ibadarsa shi yasa anan Allah ya ce wanda duk ya duniyar ita yake so to za mu gaggauta mu ba shi ita amma sai in ya zama daga cikin waɗanda muke nufin ya samu duniya domin kasan ita kanta duniyar akwai wanda Allah ya rubuta musu za su yi arziki a cikinta akwai wanda kuma Allah bai rubuta musu ba to idan kana cikin waɗanda Allah bai rubuta ba samun duniya ba za ka yi ta wahala ne ka yi sammako ba za ka samu ba ka ƙi yin ibada ba za ka samu ba ka ci hutawa ba za ka samu ba duk abin da za ka yi sai Allah ba zai kai ka inda za ka dace ba saboda ita ma ai liban nurid ne ga wanda muke nufi idan kai ba ma nufin ka da ita shikenan ba ka samu ba to kuma idan kai dace Allah yana nufin ka da ka samu duniya sai ka same ta irin wannan makantar nema da kake ta yi da sai ubangiji ya ce za mu sanya jahannama kuma ta zama saboda ka samu duniyar amma ka makance daga barin yi mana biyayya komai naka baya tafiya tare da mu saboda haka za ka zamanto abin zargi a gun Allah kuma abin tunkuɗewa daga rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda ku yi aiki don neman lahira aikin nan ya aikata shi don ita saboda aikin lahira yana da sharadi shi aikin duniya watakila mai yawa ba su ya mai bukaci ikhlasi ba mai yawa ba su ya bukaci kayan shi daidai ba tunda a mutane suna samun duniya da zalunci ba wanda ba hanyar da ya kamata a ce sun samu ba ne suka same ta to ita lahira faufau ba dama kai wani aiki da zai iya baka lahira sai ka yi aiki irin nata kisa Allah ya ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha wanda yake nufin lahira sannan yayi aiki dan lahira saboda aiki dan lahira dole in sallah zaka yi ta zamanto dan Allah kuma ta zamanto kana kokkufi ne daga annabi kuma wannan ibadar ta fito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan idan ka samu abubuwa guda uku aikin ya zama dan Allah sannan kuma an yi shi akan yadda annabi yake sannan da aka zo kai kaifiyar yadda ake aikatawa an yi biyayya ne ga abin da annabi idan tsayuwa ce idan ruku'i ne idan sujjada ne idan menene duka zamanto sun yi muwafaka da irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wannan shine sharadin ka samu lahira abu uku ka yi dan Allah ya zama annabi ne ba da umarni ya zama kuma ya yi daidai da yadda annabi ya aikata to idan kai wannan sa'alaha sa'ayaha to sai ubangiji ya ce wa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura waɗannan in ji Allah ayyukansu ya zamanto abun godewa mana abun godewa shine zamu mu ai da yawa malamai suna cewa mashkuran ai maqbulan ne aiki ne wanda ya zamanto abin karba kamar yadda Allah ya faɗa akan aikin hajji yana cewa inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima faman tatawwa bihi khayran fa inna Allah shakirun ay qabilun Allah mai karba ne tunda kai aikin dan Allah sai Allah ya ce waɗannan guda biyu da mai duniya da mai lahira sai Ubangiji ya ce kullan kowanne ɗaya daga cikinsu numiddu za mu ba ma ha'ula'i waɗannan wa haƙula'i waɗannan ba za mu ba su dukkan wato kenan in an yi dace ka yi aiki don lahira ko kuma an yi dace ka yi aiki don duniya sai ka zama kana ciki to numiddu haƙula waɗannan za mu ba su ha'ula'i waɗannan su ma da suka yi dan lahira dan neman aljanna za mu ba su in ji ubangiji ya ce na ata'i rabbik wannan yana daga cikin kyautar ubangijinka saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala yana da abun badawa mu ne muke da abun da ba mu da shi da za mu bada domin yanzu duk arzikinka duk arzikinka yanzu a ce an samu wani mutum da ya fi kowa arziki a garin nan sai talakawa su yi cicirin da a kofar gidan kowa ya zo kofar gidansa ya dauka ya babu wannan ya dauka ya babu wannan ya dauka ya babu wannan so in an samu kwana ɗaya zuwa biyu uku dole zai sare to wannan shi ne ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba abin da ke gurin ku karewa zai yi amma abin da ke gurin Allah ba ya karewa zai baka mamaki ba na runa a ce ka kalli yanzu jama'ar da suke cikin ƙwariyar gwamnan nan ƙwariyar gombe karkashi shiga ƙauyuka duk wasu lokacin gamon ma ka ajiye su a ce gwamnati za ta ciyar da waɗannan abin nan a wannan wata ba za ta iya ba tsakani da allah ba za ta iya ba ba ta da abin da za ta iya domin ma inda kun yanfazu abin da duk yake gurin ku karewa ne wa ma inda allah ba sai abin ya ta baka mamaki in ka shiga kasuwa in ka shiga anguwanni in ka shiga cikin abin nan wato anguwanni sai kai ta gani in magariban nan tun kowa yana fitowa da ɗan abin buɗe bakinsa kuma yana ci kuma gobe ma za a bashi kuma jibi ma za a bashi haka rayuwar take tutur kuma abin mamaki shine Allah zai baka da safe Allah zai baka da rana Allah zai baka da daddare sannan ruwan da kake sha in kana yawon sai ga kamar mutane ba su tanadi ruwan da za su sha ba amma in lokacin shan su yayi sai Allah ya kawo ruwan haka kuma in suna yawo za ka ga cewa lokacin cin abincin sai ga kamar wasu tanada ba amma in lokacin cin abincin yayi Allah sai ya kawo wannan shi ne Allah to wannan sai ka kwatanta ka ɗauki jihar Gombe ka ɗauki Bauchi ka ɗauki Kano ka ɗauki Kaduna ka ɗauki to shikenan ɗauki Najeriya gaba da mutanen ta to shikenan ɗauki Najeriya kuma Kamaru ina ne ina ne to ɗauki kuma duniya gaba da wannan 'yan adam kenan nawa suke ci kullum kilo nawa suke ci miliyan nawa ake cinyewa a kullum to sannan sai ka dawo kan dabbobinmu da muke da su wanda muke da bukatar namun su a'a shanu ne awaki ne tumaki ne sannan dawo kan tsuntsaye abin nan kaji ne zazzabi ne da sauransu to shikenan koma kuma kan abin da ba ma iya ganin su akwai su suna nan a cikin ƙasa wasu na nan a ruwa ba za ka ma iya sanin su ba shi sa ubangiji ya ce wa huwa yuti wala yuti Allah shi ne mai ciyar ba babu wani wanda yake ciyar da ubangiji to sai Allah ya ce kullan dukkan ɗayan biyun nan numiddu haula idza mu ba mu waɗannan wa haula waɗancan ma za mu ba su min ata'i rabbi yana daga cikin kyautar ubangijinka wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka bata zamanto a bar tsarewa ba wato kenan eh, babu wani wanda zai tsare ta ya hana bayar da ita kullan da Allah ya kawo ma'anarsa shine kullu wahidin min al-fariqaini kowanne daya daga cikin waɗannan bangarori shikenan sai ka raba mutanen duniya dama aikin su ɗayan biyu ne duk kowane ma'aikata duk mutane ba wai ma'aikacin gwamnati ba duk mutanen duniya in ka ba kawai kashi biyu suke ko dai yayi dan Allah ko kuma ya yi don duniya ɗayan biyun nan anan za a kawo mutane ba wanda zai fita daga cikin wannan ko dai kawai duk abin da kake yi ya to kana sarrafa shi saboda Allah ya ce kai ko kuma a'a kana yin kawai don ka samu duniyar ka akwai waɗanda su kawai duniyar suke yi ba sa sa lahira akwai waɗanda kuma wato lahira suke amma kuma a cikinta akwai duniya wato saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a ah, ai dama wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akwai wadanda suke cewa Allah ba mu duniya kawai bai da rabo a lahira akwai wadanda kuma wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan yawa to idan ka bi Allah sai ya raba maka abubuwa misali yanzu idan ka tsaya ka tsaya dokokin Allah shikenan tsoron Allah ka ya hana ka ka zalunci wani tsoron Allah ka ya hana ka a haɗa baki da kai a yi ciwaciwa to kaga wannan tsoron Allah ne yanzu shi mai ganin ya kamata ya yi ciwaciwa zai yi duniyar sa kenan ya damu da ita to in yayi sa'a yana ciki sai a bashi amma kai wallahi da ka tsaya dan Allah ka tsare to sai ubangiji ya ce maka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sai ce wa yarzuquhu kaga kenan duniyar ta shigo amma abin da ya jawo maka wannan tsoron ka ga Allah da ka ji tsoron Allah sai ubangiji kuma ya karbi wancan aikin ya sa maka shi a lahira ya ajiye maka shi sannan dalilin tsare dokokinsa kuma sai ya kawo maka arzikin duniya shi yasa manzon Allah yake cewa da ma za ku dogara da Allah ku hakura ku dogara da Allah ku hakura da sai azurta ku kamar yadda nake azurta tsuntsaye kawai za ta kwana cikin daɗan bare ba komai sannan da safe kuma sai ga ta tafiya da yamma ya dawo a ƙoshi kuma shi bai tafi ma ajewa tanadin gobe ba to wannan shine da haka kullum kullu wahidin min ne ne kowanne ɗaya daga cikin bangarorin nan guda biyu na aradu duniya da waɗanda suke nufin duniya wallaze aradu aradun akira da waɗanda su kuma lahira kaɗai suke nufi Allah ce za mu ba basu fi ma hum cikin abin da kowa ya kasance wato min tsari rabbika wani yana daga cikin kyaututtukan ubangijinka domin shi Allah huwal mutasarrifu shine mai sarrafa komai alhakimu alladhi la yaju mai hukuncin da bai zalunci shine wa shine Allah Allah bai zalunci kowanne zai bashi iya gurgudun abin da ya dace da shi fayuta kullan ma yastahiqu sai ba mu kowanne ɗaya daga ciki abin da ya cancanta mina shaqawati na daga tatsewa ga tababbe wa sa'adati da daga arziki kuma ga wanda yake bi Allah tabaraka wa ta'ala wala radda li hukmi ba mai juyar da hukuncin Allah dan haka tun daga farko da dan adam ya gane sai ya tsaya ya zubin komai nasa akan bin Allah shikenan sai ya huta domin in kai zubi akan bin Allah in ka samu duniyar ta shigo ciki ka ci riba don lahira yana nan amma in kai zubi kawai akan bin bin duniya ba bin Allah ba to shikenan wallahi wancan abin ba zai iya samuwa ba sannan kuma lahirar ba za ta samu ba shine zai zama abin da Allah yake faɗi khasirar duniya wal akhira yayi asarar duniya da kuma lahira zalika huwa al khusran al mubin wannan shi ne bacewa ko asara wacce take tabbatacciya ubangiji ya ce wala radda li hukumihi babu wani mai wato wanda zai mayar da hukuncin Allah kamar yadda yake cewa wato la mu'aqqiba li hukmihi babu mai bibiya akan hukuncin Allah yace ce dan mai kai kai kaza mai yasa na nema ba a bani ba kuma mai yasa wani shi bai nema ba aka bashi a ah, ba wanda ya isi ma Allah irin wannan me yasa dan mai akai kaza a babu yace wala mani'a lima a'ta babu hani ga wanda Allah ya bawa wato duk yadda kuka in Allah ya dauka ya ba mu wani to ba yadda ba kai za ka ba watakila ko aka neman aure kun kai shi da ko biyar watakila kuna neman yarinya amma dai ta mutum ɗaya ne babu wanda ya isa ya hana za ku zo ta hakara a kan zaɓe watakila kun kai bakwai babu wanda zai hana wanda Allah ya zama to da babu yadda ka iya shi Allah in ya riga ya bayar to ba wanda ya isa hana matsalar kenan sai ga mutum ya shiga hau ba hau ma yana ta zage-zage yana ta iface-iface wannan ba zai kai ka ba da surutai Allah ba zai canza hukuncinsa ba la mani'a lima a'tait ba wanda Allah ba wanda ya isa ya hana wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ma wala gayyira lima arada ba mai canza abin da Allah yake nufi idan Allah ya nufi to ba wanda zai ce to ya kamata mu canza wannan abin ko mu jirkita shi ko ya zo ba yadda ubangijin ya nufi ba mu mu yi namu kawai yadda yake baka isa ba wali haza kana saboda haka Allah ya ce anan wa ma kana ataqu rabbika mahzura kyautar ubangijinka bata zamanto mamnu'an wato a ce an hana ba Allah in yi kyauta to babu mai hanawa la yamna'uhu Ahadu babu wani mai hana wannan abun wala yarudduhu raddan sannan babu wani wanda ya isa ya juyar da wannan abun bai isa ba kala qatada imam qatada yake cewa wa ma kana ata'u rabbika mahzura wato kyautar ubangijinka bata zamanto a bar hanawa ba kenan Allah baraka wa ta'ala idan yayi kyauta to babu wanda ya isa eh, eh, eh, ya hana ma'ana kuma shi da yace ayi wa ma kana ataqu kamar manqusa ma'ana kyautar ubangijinka bata zamanto akwai mai tauyewa ba yaya ma ya san an bayar balle ya ƙoƙarin ya rage in Allah ya baka ba wanda ya san yadda aka yi aka bayar balle ya je ya rage yanzu wataƙila Allah ya maka arziki a yau duk yanda za a yi sai wallahi wannan bubban sun biyo sai an biyo sai an biyo sai an biyo kuma sai wannan abin ya isa wato gare ka babu yadda za a yi saboda babu wanda ya isa ya hana wannan kyautar in ji ubangiji babu wanda zai kalle ta a ce ya rage nawa allah zai baka a yau babu mai cewa a rage babu wanda ya isa kuma babu wanda ya isa ya ce a hana to tunda baka isa ka ce a rage ba ai baka isa ka ce kuma a hana gaba ɗaya ba wa ma kana ata'u rabbika manqusa wato kyautar ubangijinka ba ta zamanto abin da ake tawayewa ba qala al-hasan imam hasan yake cewa wa ibnu jurayj da ibnu jurayj wa ibnu zaid da kuma dan zaid suka ce ma'anan wa ma kana ata'u rabbika mahzura ma'anan mahzuran shine mamnu'a kyautar ubangijinka ba ta zamanto abin da wani zai iya shiga yayi ba bakere ya hana wannan abun ba wallahi bai isa ba sun makala ta'ala sa'annan sai Allah ta wa ta'ala ya ce bayan ya gama jawabi ga wannan ayar da irin hadisin lauyi ta ma'ab al'umma da za ta haɗu kan ta cuce ka ba za ta iya ba kuma ta haɗu don ta amfane ka ba za ta iya ba da irin wannan ayar da musulmai sun saka wannan a ransu da sun futa da hasada da sun futa da mugunta da sun futa daga mutum ya buga sammako ya tafi gidan wani wai ya je ne kawai don ya hana a yi wani wani alheri mai haɗa ka da wannan in ba wahalar banza ba ai wahala ce kawai kake ta yi ta banza kai baka ji annabi ya ce duk duniya in an haɗu don a cuce ka ba zai yi ba Allah kenan don a cuce ka in duk duniya ta haɗu Allah ce ba zai yi ba idan duk duniya kuma ta haɗu don a amfane ka saboda mutane ba ka san ka yi talauci kuma ba sa son kai rashin lafiya kuma ba sa son wani abu ya same ka mummuna Allah ya ce duk da za su haɗu Allah ba za su yi ba kaga wasu ai ba a buƙatar rashin lafiyar su amma kuma suna yi za ka ga wani ba a buƙatar ya ji daɗi amma yana ji za ga wani ba a san yayi walwala amma yana yi za ga wani ba a san ai ta surutu a gari amma ba yadda aka iya wallahi to wannan shine ka san wannan in ka san wannan sai ka huta in ka samu wannan sai ka huta hatta shi mai hasada shi ma in ya samu wannan ya zauna a ransa sai ya huta to sai Allah ya ce na gama rabawa na yi komai ko ba wanda zai hana ko ba wanda ya hana abin da na baka sai ubangiji ya ce amma akwai fifiko a cikin rayuwa akwai fifiko ba runa wani Allah ya masa kuɗi wani Allah ya masa ilimi wani Allah ya masa sarauta wani Allah ya masa wauta da shakiyanci wani an tara masa jahil duk waɗannan duka suna nan kowa an jibga masa wani za ka ga ga ilimi ga farauta ga kuɗi na fi dama abin ake nema kenan a duniya to duk uku mun haɗa masa muka mai da shi sarki wani muka mai da shi malami sannan muka ba shi kuɗi a yanzu irin annabi suleiman ga annabta ga farauta ga ilimi ga kuɗi ba abinda allah bai masa ba a cikin annabawa haka akai to sai ubangiji ya ce haka kuke a duniya ba wani zur ku kalla ka kalla ni ma in kalla kai ma mai saurare ka kalla kowa ya kalla ma'anansa ai shi ne ka duba mana ka duba ka kalli duniyar nan yadda take kai ba faddalla ba da ala ba yaya muka fifita sashi akan sashi za ga mutum uwarsu ɗaya ubansu ɗaya an haifi mutum biyar ko shida watakila shi ne ɗan auta dan su ne kamar shi ne zai zo san duniya ba sai sun koya masa amma wala in yamma sai fin su arziki kuma shi da kamar wayo ne ya kamata sai ya koyi karatu a wajen waɗancan amma sai Allah ya yi wannan wani lokacin kuma sai Allah in ya tashi sai ya daga babban ku in ya ga dama ɗauka na tsakiya wani lokacin kuma sai ya zo duk mazan sai ya kore su gaba ɗaya sai ya sa wata ƴa mace sai ta je ta auri wani mai kuɗi ta ninka jawo musu arziki duk wannan Allah yana yin sa fifiko ne a tsakani haka Allah ya fifita mutane don haka akwai talaka akwai mai mulki akwai malami akwai jahili akwai sarki akwai wanda ba sarki ba akwai mai kuɗi akwai wanda ba shi da kuɗi haka Allah ya ce kowa ya kalla ya duba kuma duk wannan abin yana daga cikin kyautar ubangiji ai shi har talaucin shi karan kansa kyauta ce kyauta ce ai akwai waɗanda in ba talaucin Allah ya musu ba ba za su iya tafiya da ya kamata ba ma'ana ba za su zo su bauta ma Allah ba kana son kuɗi amma Allah ya hana to in baka samu bayan biya za a yi sai ka dawo masallaci zai ga wani ya zo ya zauna a masallaci ya yi nafi fili ya dauki alkur'ani yana ta karatu talauci ne ya sa shi wallahi ya samu kuɗi fita zai akwai waɗanda daga an ba su arziki kawai yawon za su kama wani sai ce maka daga nan zai tafi dubai daga nan zai je yawon banza ya samu kuɗi daga nan ba zai yi sallah ba shi ba zai je masallaci ba kuna sallah yana can yana harkarsa ba haka amma in Allah ya tukukuya shi ya matsa shi ya hana shi ko bai san haka masa daurin har ba can ba nan ba gabar ba yamma ba kudu ba arewa babu sama babu kasa yana tsakiya a tsinke to sai wannan gaskiya sai masallaci Allah bai masallaci gara mu je wajen masu karatu na ko sa mana addu'a to da kace gan shi kawai ya zo gaba gaba mm. yanzu yana son a kiyaye shi da addu'a mm. eh eh wallahi rayuwa ce ta sarki ma ka bare zo ba daga ya samu kudin gaba bai to haka Allah tabaraka wa ta'ala akwai wasu su kuma sai da kudin suke samun nutsuwa na samu kudi shikenan sai ta ganin sa sai zo ya ba mu wannan ya ciyar ya ba mu wannan ya ciyar ya ba mu wannan ya yi ya ba mu kuma ya zauna a yi ibadar da shi wala a kowace suna nan za ka gansu da kuɗi amma da wuya in ba kai sa'a ba ka riga ka zuwa masallaci in ba sa'a ba sai riga ka zuwa masallaci kuma ga kuɗi kuma a masallaci in za ku yi wata magana zai iya cirewa sai ba da kawai cikin abin to kaga wannan dukkan su Allah ya ce ku duba ku gani anzur kaifa yaya faddalna ba'dahum ala ba'd muka fifita sashi akan sashi ai fi duniya a duniya muka yi wannan sai Allah sai ma ne ce famin umul ghani daga cikin su akwai mawadaci wa min umul faqir akwai wanda kuma suke matalauta wa min hum bayna zalik akwai wanda kuma suke tsakanin haka dama duniyar haka take wanda ka zama kana da wadata ko kuma ka a a'a ba za a iya sa ka wato abin nan ba a cikin fakirai ba kana nan dai bayna bayna dogon da ya taso maka za ka dan rufa ma kanka asiri akwai su akwai waɗanda kuma su ya ba wuce na rufin asiri ne a ah, da mutumin da zai zo ya cinikin miliyan goma miliyan ashirin kuma ya biya nan take ya tafi abinsa ba wani abu a haka wannan ai ba dole ka ce masa mawadaci ne amma mutumin da zai zo ya cinikin dubu biyar sai an sai an abin nan to ba da ma ka fashi cikin matalauta amma kuma baya iya biya ma kansa bai na zalika yake to akwai kuma wanda shi naira hamsin ma ta gagare shi to kaga wannan yanzu rogo da zai iya saya ta naira biyar naira hamsin zai gaba yi shi so kaga wannan kam yana nan a fakirinsa matalaucinsa to haka Allah ya ce haka muka yi tsakanin wannan famin umul gani a cikinsu akwai mawadaci wa min umul faqir akwai kuma fakiri wa min um bayna zalik akwai wanda yake kuma tsakanin haka akwai kuma wa min umul hasan akwai wanda yake kyakkyawa ne kyawun ayyukansa da al'amuransa dukkan su masu kyau ne wa min umul qabih akwai wanda yake kuma ba shi da aiki sai mummunan aiki suna nan ma irin waɗannan su kuma da ga idan ya haɗu kai ba ka da kyau ba ka da kyakkyawan aiki kuma ga ka da mummunan aiki kuma ga talauci akwai mutumin da aiki haɗa masa wato bai ga ga ga ga talauci bai da sutura bai da abin da zai ci bai da komai amma kuma wallahi tallahi inda za ka ɗauka ka bashi sai ya ba babu karuwa kaga wannan wannan ai minhumul a cikin su akwai mummuna mummuna saboda munin aikin sa inji Allah tabaraka wa ta'ala akwai irin waɗannan man yamutu saghiran sannan malaiti akwai wanda kuma zai mutu yana kankani an haife shi kawai dan jariri ne sai ya kara sai ya mutu duk haka akwai irin waɗannan kanan wa minhum man yu'ammaru akwai wanda ake rayar da shi hatta yabqa shaykhan kabira akwai wanda za a wanzar da shi yana nan yana raye sa ta tafi har sai ya zama tsoho tuku akwai su aka samu mutum wani shekara ɗari da wani abu yana nan wani ku zaka ga yanzu nan aka ce matar ta sauka amma kuma sai a ce maka yanzu ya koma akwai waɗanda kuma za ka ga yara ne matasa wani shekara ashirin da biyar ya mutu wani shekara talatin ya mutu ubangiji ce duk haka na yi su haka kuma na bar mutane haka kuma za su zama wa bai na zalika akwai waɗanda ba haka suke ba wannan akan sha'anin duniya kenan an yi wani mawadaci an yi wani sarki an yi wani mai ilimi an yi wani duk ga suna nan to sai Allah ya ce tun da a duniya kuka ga wannan fifikon walal akhiratu akbaru darajatin lahira ko ta fi wannan girman daraja wa akbaru tafdilan kuma lahira ma ita ce tafi kowanne nuna bambanci lahira ta fi komai nuna bambanci a can ne zaka ga mulki a can lahira zaka ga mulki ga duk waɗanda Allah ya ba su domin Qur'ani karare fito yana cewa fa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira ubangiji yace idan ka kalle su dan aljanna san mara'aita sa'annan ka sake kallon su ka ga abin da ake kira mulkan kabira mulki babba za ka ga mulki babba aliyahun siyabu sundusin tufafinsu na sundusi ne kodoron koraye ne wa istabrak suna kyalli haka nan muka san su a durowa muka ajiye musu wa hullu a sawira ana musu ado da zobe min fiddatin na wato azurfa wato da da zinariya haka Allah ya taimaka musu don haka akwai mulki a lahira ai wala tafawatuhum wato fifikon su fi daril akhirah a gidan lahira fifikon da nasa na bambanci a tsakanin darajoji wanda nasa a lahira akbaru min ad-dunya shine yafi daga bambancin duniya wasu gidajen a nan duniya kai ka san ba gidan wasa ba ne to haka a lahira na sa wannan fifikon da wannan bambancin akwai gidaje wasu gidajen babu waɗanda suke su sai annabawa wasu gidajen babu waɗanda suke su sai sahabbai wasu gidajen babu waɗanda suke su sai shahidai wasu gidajen babu wanda suke su sai siddiƙi wato su ne kaɗai a ciki don haka daraja bayan daraja sashi da sashi Da haka wasu gidajen sun fi ƙarfin wasu wasu kowa an ajiye shi akan adda yake amma bambanci a lahira a fili yake don Allah cewa walal akhiratu akbar lahira ta fi girman bambanci wa akbaru tafdilan ta fi girman a nuna maka cewa akwai bambanci da falala Allah tabaraka wa ta'ala zai nuna wannan fa inna minhum malaysa domin daga cikin mutane man ya kunu fi darakatin akwai waɗanda suke kasancewa fi darakatin fi jihannama a cikin rufi na jihannama haka suke a cikin rufin jihannama wa salasiliha kuma suna nan a cikin sarƙa ba haula wala quwwata illa suna nan a cikin sarƙa wa aglaliha kuma an sa musu zamai da hukumi kaga wannan su ma wata daraja ce irin tasu matakala ce irin tasu mahauhawa ce irin tasu wurin zama ne irin nasu don a wata ayar Allah cewa ya ku urhikuhu sa'uda da sannu zan tilasta musu hauhawa wato a cikin jihar nama ma hauhawa ake hauhawa azaba ce bai hawa hawa to ko a duniya ya kance maka za ka bi inda hawa yake to akwai matsala to haka a cikin jihar nama ma Allah ya ce mun yi shi hawa hawa hawa hawa hawa wato azabar su hawa take su hau hau hau haka kasan akwai wahala a cikin jahannama sai an sa su hawa sannan gidaje da waɗanda suke babu mutunci babu karanci babu daraja wa min um Allah ce daga cikin su man yakudu fi darajatil ula akwai waɗanda suka kasance wato a cikin daraja mafi ɗaukaka wa na'imiha kuma suna cikin ni'imominta suna cikin وسرورها سنة da jin تدجن دالي ثم أهل الدركات sa'anan su karan kansu wannan darajar da muka ce suna cikin ni'ima suna cikin maɗaukakin guri suna cikin farin ciki to su karan kan nasu ya tafawatu na fi mahon fi'i wato suna da bambanci-bambanci abin da ke cikin tsakaninsu ma'ana su karan kansu 'yan aljanna ɗungurin gumɗinsu ka ɗauke su to suna cikin ni'imar Allah ɗungurin gundun su ɗauke su suna cikin mai ni'imar ubangiji ta baraka wa ta'ala to a cikin wannan ni'imar kuma akwai bambancin fifiko a yanzu kaga in an ce masu kuɗi to duk wanda suka shigo cikin wannan za a iya cewa masu kuɗi ne amma kuma a in an je gidajensu da irin suturarsu da motocinsu da abin da suke ci da suturar jikinsu da yadda suke tasarrufi suna da bambanci amma kowa za a iya sa shi cikin masu kudi haka nan yake a lahira duk 'yan aljanna 'yan aljanna ne amma fa a aljannar waɗancan sun fi waɗancan waɗancan sun fi waɗancan gurup gidajen waɗancan ba gurup waɗannan ba ne gurup waɗannan ko ba gurup waɗancan ba ne saboda haka duk daban-daban suke kama anna ahalar darajati mutafawituna kamar yadda su waɗanda suke masu darajar shiga aljanna din sun tsere ma juna fa innal jannata mi'atu daraja to Allah ya manzo Allah ya ce a ita aljanna din kanta mi'atu daraja tana da darajoji iri daban-daban class class class by class class by class haka suke darajoji daban-daban akwai darajar da ake cewa ma baina kullu darajataini tsakanin kowace daraja da wacce daraja kamar ka ce hawa hawa wane yana hawa na daya wane yana hawa na biyu akwai hadisin da manzo Allah yake cewa wa zai amince mun ya zama yana da kyakkyawar ɗabi'a ni kuma in zamanto yayi manzo Allah yake cewa waye zai yi kaza da kaza ya zamanto yana wasdul janna ko yana zamanto ta haka wato gida na ƙasa ko kuma a'ala daraja yana can madaukakin sama tunda ayi ubangiji ya faɗa ya ce wato ita aljanna ghurafun mabniyatun wasu gidajen sama ne gidannu wato hawa hawa hawa hawa hawa haka aljanna take to sai banza Allah ya ce wato a cikin aljanna fa innal jannata mi'atu darajat daraja wato aljanna tana da matakai na hawa hawa hawa ɗari wanda ban cika cewa cewa duk gine-ginen da ake a ce an yi bayani mai hawa ɗari hawa ɗari yana da wahala ke za a ce a nan kowane gida yana da daɗa wato aljanna tana da hawa hawa hawa daraja daraja har ɗari a yi daraja yana nufin dama mahawa ya ce ma bai na kulli abinda ke tsakanin daraja darajatai ne kowace darajar kama bai na sama'i wa ya kai tsakanin sama ne da ƙasa wato kenan yanzu idan ka wuce gida hawa na ɗaya kafin ka kai hawa na biyu nisan da ke tsakanin wannan gurin ya kai nisan abin da ya kai tsakanin sama da ƙasa wafi sai haini inna ahalar darajatil ula la yarawna ahalar illiyina na kamata raunar kawkab al fi ufuqi sama wannan hadisi sahih akhrajahu al-bukhari imam muslim ya fitar da shi daga hadisin abu sa'idin al-khudri cewa su ahalul janna auna ahlal wato gharak min fawqihim wato manzo Allah yace mutanen aljanna inna ahlad darajatil ula lalle waɗanda suke ma'abota daraja madaukakiya a aljanna la yarawna halal illiyin suna hango illiyin waɗanda suke can sama mm. su ne illiyi innal abrara lafi illiyi lalle al abrara lafi illiyi wa ma adraka ma illiyu cewa sanar da kai ne illiyu su suna can illiyu madaukaka kololuwar daraja wannan kenan yana nuna wato daga nan ƙasa akwai waɗanda ba su kai eh, mai mataki na ɗaya ko wanda yake za a iya cewa mai wanda yake ah, wato fulowan za a iya cewa bai kai 2 ba 2 bai kai 3 ba 3 bai kai 4 ba 4 bai kai 5 ba haka ake tafiya haka ake tafiya to waɗannan da suke flow 1 an gane layarauna ahlal illiyina suna kallon waɗanda suke flow 100 wanda suke can hawa na suna hango su daga nan gidajensu sai su hango su su suna can zama manzon Allah ya ce za su kalle su kama tarawna kalkabal ghabir kamar yadda zaka kalli tauragon da tana mai faduwa saboda nisa da yake tsakanin su fi ufuqis sama wato tauragon da take cikin sararin sama wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi Imam Bukhari ya fitar da shi Abi Sa'id al-Khudri ya fitar da wannan hadisi cewa mutanen lahira darajar su ta kai wato wasu hangowa kawai suke ba za su iya zuwa gurin ba sai dai ka rinka hango gidajensu su ba za ka iya zuwa wannan gurin ba sai ubangiji ya ce walal akhiratu akbaru darajatin lalle fa lahira ita ce mafi girman daraja wa akbaru tafdila kuma ita ce mafi girman daukaka wani hadisin banda wannan shine wa fit tabarani min riwayati zadani an salmanu marfu'an ma min abdin yuridu an yartafi'a fi dunya darajatan فارتفع إلا وضعه الله في الآخرة أكبر منها ثم قرأ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا حديث yana cewa daga Salman babu wani bawa daga cikin bayi wanda yake son ya ɗaukaka a wannan duniya kaga kenan da muka ce kullum numiddu fa'ula kowanne ana bashi da wanda ya nufin duniya da wanda ya nufin lahira duk kowanne da ka sani za a bashi irin nasa idan bawa bashi da wata bukata sai dai ya ɗaukaka a duniya baya bukatar ɗaukakan lahira to duk inda ya ɗaukaka a wannan duniya inda aka sauka a lahira illa wa za'ahu Allah sai Allah ya saukar da shi zai saukar da shi man tawaba alillahi rafa'ahu Allah wanda ya tawazu'i dan Allah sai Allah ya daga shi hmm. wanda yake nufin tajabbara wa takabbara kuma ya zamanto a'ala yana son ya daukaka da zalunci da komai qasamahullah hmm. Allah zai tankwasar da shi ya mai da shi baya hmm. so wannan shine saboda ka dan adam yayi kokari ya ga cewa ya tabbata tsakaninsa da Allah ya tsaya kuma tsakaninsa da Allah jama'a lahira ita ce tafi komai girman bambanci Allah zai nuna bambanci domin wasu yanzu suna kwana suna sallah ba za su zama to ɗaya da waɗanda suka kwana suna bacci ba wasu suna kwana suna ambatan Allah suna karatun alkur'ani ba za su zama to ɗaya da waɗanda suka zama to ba su yi ba waɗanda suka ji tsoron Allah suka ce sai halal za su ci ba za su nemi haram su zuba a cikin su ba ba za su zama to ɗaya da waɗanda suka zama to yaki halal yaki haram ba ta ko ina aka samu kawai sai a zuba sai a ci Allah ba zai bai da waɗannan mutanen ɗaya ba waɗanda suka zamanto bayan Allah muminai nagartattu masu kaskantar da kai ba za su zamanto ɗaya da waɗanda suka zamanto masu girman kai ba a cikin masu shiga aljanna ubangiji ya ce akwai bambanci kowa ya shiga aljanna amma gidajen daban-daban suke to haka kuma idan an shiga wutar akwai waɗanda Allah ya ce fi dark suna cin karkashin rufi akwai waɗanda suke ƙofofin zuma ma daban ne a cikin jahannama waɗanda za su shiga ala'ayyar ta halin waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa lalle ne ɗan adam ya sani akwai bambanci ko an shiga aljanna akwai bambanci ko duk mutane sun shiga aljanna to a cikin gidajen akwai bambanci wani ya fi wani wani ya fi wani tunda yanzu an ce matakalar aljanna benaye hawa hawa hawa to hawa ɗari ne Allah ya ajiye. hawa ɗari ban yi tsammanin a duniya akwai gine-ginen da za a yi su a ce sun kai hawa ɗari ba hawa ɗari don yawanci za ka samu a hawa goma sha biyar ko sau biya ɗin nan in kaje yawan hawan za ka samu ɗakunan ba za su wuce haka ba nan ma ana kallon su sun tafi sun kai iyaka wajen tsoron saboda abu ne ana jin tsoron ma kamar kada ya karkato ko ya ruso to a lahira gidan sama hawa hawa hawa ɗari shi za wanda yake hawa na ɗaya yana hawa na biyu ko hawa na uku yana hango mutumin da yake hawa na ɗari ne kamar yadda kake hango tauraruwa a cikin sama haka bambancin manzan Allah yake abin yake ciki don haka kofa a buɗe take wanda da yake son daraja ta ɗari ya dage wanda yake son daraja ta ƙasa shi ma sai ya dage saboda kullum na mizu ha'ula wa ha'ula imin ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ce la taj'al ma ma'alla to ɗaya daga cikin ka'idojin da za a bi kenan a fara samun wannan gidan sai ce la taj'al ma ma'alla kada ka yadda ka sa tare da Allah ilahan akhar wani abin bauta na daban duk wanda yi wannan ya sa ma Allah kishiya ya bauta ma wani tare da Allah to Allah ya ce fataquda mazmuman a duniyar ma zaka zauna kai abin zargi ne a lahira zaka zauna abin zargi ne mahzulan a duniyar zaka zaman to wulakantacce sannan cikakken wulakanci zai riske ka a ranar lahira yaqulu ta'ala wal muradu al mukallafuna min al umma Allah yana magana ne akan wannan aya amma waɗanda yake nufi yana maganar waɗanda suka zama takalifin shari'a yana kansu ma'anar maganar shine balagaggu daga cikin wannan al'umma masu hankali wanda alƙalamin shari'a ya tabbata a kansu waɗanda za a rubuta musu lada kuma za a rubuta musu zunubi idan sun yi da su ne Allah yake magana kada ka kuskura kada ka kuskura inji ubangiji la taj'al ma Allah kada ka yadda ka sanya tare da Allah kar ka yadda ka zama mai shirka da Allah don wallahi in ka mutu kana shirka da Allah to ba za fa ka shiga aljanna ba domin Allah cewa ya rufi ma duna zalika liman yasha yana gafarta koma bayan shirka din a lahira ga wanda ya ga dama sai ya ga dama ne watakila kana da tauhidi kana da bin Allah kana da tsayinta Allah amma dai kayi shirka kuma ai amma dai baka yi shirka ba amma ka ayyukan zunubai to akwai tsammanin Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka wannan abin da kai amma matukar ka yi shirka ka je komin abubuwan da kake kallon su na alheri wanda kake tsammanin zaka tsira to wallahi babu tsira in dai baka tuba ba shi yasa Allah ya ce kada ka kuskura faufau ji ubangiji kada ka yarda ka sa tare da Allah wani abin bauta za ka zauna ka zama abin zargi kuma za ka zauna ka zaman to wulakantacce la ta ji al'ayyuhal mukallaf ya kai baligi da Allah ya wajabta mai masa ibada kada fa ka sanya fi ibadatika cikin bautarka cikin bauta ma ubangijinka lahu sharika kada ka sanya masa abokin tarayya kada ka yadda idan kai wannan fataku da mazmuman ala shirkika bihi za ka tabbata ka zamanto abin zargi akan shirkar da kai ma Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah zai ci gaba da zargin ka makzulan kuma za ka zamanto kaskantacce tababbe wulakantacce li'anna ar-rabb ta'ala domin shi Allah baraka wa ta'ala la ka ba zai taimake ka ba bal yakil wato yakilluka ila a abatta ma'ahu Allah zai wakiltar da kai ne zuwa ga abin nan da ka bauta maka tare da shi shi yasa wani hadisi yake cewa in Allah ya tada alkiyama zai kira duk waɗanda suka yi riya da duk waɗanda suka wani aiki ba don Allah ba da duk waɗanda suka haɗa Allah ɗin da wani zai ce ku tafi zuwa ga waɗanda kuka haɗa ni da su wa ana agna shuraka ni na wadatu daga barin a haɗa ni da wani aljanna ta wace komai na wani ba na ba ma wanda ya zo gaba na ya haɗa ni da wani na su daga barin wannan ba zan masa komai ba da haka idan kana jin za ka je wajen wadda ka bauta ma to ka yi ƙoƙari ka je a lahira yanzu ga a filin tashin alkiyama Allah yake wannan magana ka je gurin wadda ka bauta masa ya ba ka sakamako ina za ka samu sakamako wasu mutane sun rudu da cewa akwai wasu mutane za su cece su sun rudu da wannan sun ruɗu da wannan don haka su tsaya su yi ma Allah su tsarkake Allah shine abin da ya kamata babu wani wanda yake da tasarrufi sai abin da Allah ya yi ko ceto wannan ya ce wa radiya lahu qawla sai in ya da kuma da magana a ce a fitar da wani a ceci wani to duk wanda ya mutu yana shirka bai bauta ma Allah shi kaɗai ba to ba mai bashi wani mai ceto fa ba tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba zai amfane shi ba shi yasa Allah nan malami yake to ai li annar rabba domin shi Allah ta'ala madaukaki layan suruka ba zai taimake ka ba bal yakilluka ila allazi abatta ma'ahu Allah zai wakiltar da kai ne jingina kai zuwa ga wanda kai bauta tare da shi haka Allah zai wa huwa la yamliku laka darran shi kuma ba zai iya mallaka maka cuta ba wala nafa'an ba zai iya mallaka maka amfani ba li'anna malikan naf'i wa durri huwa Allah wahda domin wanda zai iya mallakar amfani a ranar tashin alkiyama ko ya mallaki cuta to huwa Allah wahda Allah shi kadai ne la sharika lahu bai da abokin tarayya wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ke nunawa babu wani wanda zai iya mallakar amfani yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba za ta iya mallakar komai ba in ji Allah ta baraka wa ta'ala babu wanda ya isa mallaki wani abu sai abin da Allah ya wal amru yawma idhin Lilla. al'amari a wannan ranar na Allah ne shi kadai Allah shi kadai ke da tasarrufi yawa hadisi ya zo akan wannan wato akan wannan aya akan la taj'al ma Allah ilahan akhar hadisi daga imamu Ahmad قال حدثنا abu Ahmad زبيري قال حدثنا بشير بن سلمان عن يسام أبي الحكم عن طارق بن الشهاب عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسابته الفاقع فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى imma gina ajil wa imma gina ajil رواه أبو داود والترمذي من حديث بشير بن سلمان وبه قال الترمذي حسن صحيح wannan hadisi ya zo yana nuna mana akan hatta ce mako ka neme shi abun Allah saboda Allah ya nuna cewa la taj'al ma Allah ilahan akhar kada ka sanya wani abin bauta tare da Allah wato in ba wato Allah kaɗai ba sai ya ce hadisin manzo Allah yana cewa man asabatu faqatun wanda talauci ya same shi rashi asara ko talauci fa anzalaha bidan sai yazo wajen mutane ya sauke ta bai nemi taimako a gun Allah ba mutane ke neman su ba shi kage yanzu ai ba mai iya maganin talauci sai wa sai Allah to sai ya dauko wannan abun ya kawo shi wajen mutane annabi yace lamta su da ku ba za su iya rufe masa talaucin ba za su iya masa magani kawai ba wa man anzala billah wanda ya saukar da ita ku a wajen Allah ba ya yi taimakon Allah aw shaka Allahu lahu bil Allah yana gab da ya lullube shi da wadatar da shi Allah baraka wa ta'ala in ma gina ajil ko dai wadatar ta zo ba da wuri ba wa in ma gina ajil ko kuma ta zamo da gaggawa amma dai Allah ya karbi wannan abu kuma zai maka wani yana nuna kenan mutane su dinka ajiye bukatunsu a gurin wa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi ya inganta wato kamar yadda Imam Abu Dawud ya fitar da shi Tirmidhi ya fitar da shi Ahmad da Abu Ya'la da dai sauransu duka sun fitar da wannan hadisin nan zamu mu aje amma muna so mu kira na musamman ga al'umma babu shakka an daɗe ba a samun damar a je masallaci a yi sallah amma yanzu allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da rahamarsa ya sa an samu wannan don haka za a shiga masallaci a rinka yin sallah amma abinda ake da bukata a wajen mutane don allah mu kuma mu zamanto masu karamci mu kuma mu zamanto masu mutunci mu zamanto masu wato girmama abin da aka yi na sassauta wannan al'amari a je a yi sallah kada mutum ya zo ya ta cika baki shi kaza ne shi ba wanda ya isa ya shi ya kaza a'a ana son a bi ka'ida ka'ida nan shine ta wanke hannu in za a shiga masallaci don haka na san yan agaji a dukkan masallaci za su tsaya a kan wannan kuma za a ba da abin sakawa a baki ko kuma kowa ya sa abin sakawa a baki sannan ya shiga masallaci wannan ana buƙatar kowa ya jama'a mu yi makan mu fada mu yi makan mu fada muna jan hankalin mutane kada mutum ya zai nuna shi wani wayayye ne ni ba wanda zai sani ne kaza to abinda nake jiya muku tsoro idan aka taru aka kusa ta gwamnati to tana da karfin ta killace kowane mutum a cikin gida wallahi tana da wannan saboda haka idan Allah ya kawo saukin to mu bi saukin mu bi ka'idojin mu tsaya mu bi ka'idar domin mu ci moriyarsa in ku muka ƙi to shi kenan duk abin da ya dawo aka jawo mutane suka jawo wani abu ya zo ya faru aka rufe to wallahi kowa ya kuka da kansa yanzu kenan in mu muka yi to kowa yana da hannu wajen rufe masallaci kowa yana da hannu duk waɗannan da suka ƙi suka jawo to wallahi suna da hannu in zunubi ne za a ba su in ma menene za a ba su saboda haka kowa ya sani ka tsaya ka bi ka'ida mu da ma musulunci ya gaya mana ka dubi manhajo salihi da yayi bayanin adabul atash wato yadda za a yi atishawa ya ce ka rufe bakinka ko ba haka nan ba in ka hamma ya ce ka rufe bakinka to yanzu idan an ce ka sa wannan wallahi sallah kar ka dauka wata doka ce ta gwamnati a watakila kana iya yiwa a cikin sallar atishawa ta same ka amma ai manzo Allah cewa dama kai atishawa ka rufe da mindil wannan fata ma yana nan a cikin mu sannan in ka yi hamma saddafa ku manzon Allah yace kai duk ma wanda ya samu dama in zai falya hamma falya kujimha ya haɗiye ta kar yayi kafi kenan dama ana koya mana waɗannan da dubba saboda haka muna roƙo jama'a dan Allah a bi ka'ida a bi tsari kuma mu zamanto masu tsari masu bin doka kada mu zamanto yan hauragiya ka zo bakin masallaci kana nema ka taro da mutane hankali wai kai wa wayayye ne ba wayayye bane nan kuma banda wannan muna kira ga al'umma su yawaita addu'a su yawaita addu'a cikin goma nan na ƙarshe su yawaita tuba ga Allah su roƙi Allah ya ɗauke wannan annobar ya zamanto an ɗauke ta ba wai cewa za ta ci gaba bane a ɗauke ta kawai gaba mutane su yawaita wannan addu'ar sannan kuma mutane su sa shugabanninsu cikin addu'a domin mutanen nan in suka zama masu kirki to mu ne za mu ji daɗi idan suka zama to ba masu kirki ba za mu sha wahala saboda haka shugabanni gwamnatoci da sauransu lalle ne a su cikin addu'o'i kuma a yi musu fatan alheri Allah ya musu jagora wannan shine kiran da muke yi jama'a dan Allah ayi yi kokari a bi wannan a bi waɗannan dokoki a bi waɗannan ka'ida kuma a zauna lafiya Allah ya karɓi ibadar mu za mu tsaya a nan insha allahu. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته